الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم mu da haduwa a wannan birni na Maiduguri jihar Borno Najeriya a wannan rana wacce ita ce ranar 21 ga watan Nuwamba na shekara ta 2020 wanda ya yi daidai da ranar biyar ga watan rabi'u sani shekara ta da da biyu, mun taru a wannan makaranta ta bara'imul iman a dambuwa domin gabatar da daura ta alfiyatul usul alfiyatul usul wa bina ilfuru'i alaiha wacce al'allama abdullahi bin muhammad bin fodi ya wallafa a muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne ya yi kowa ya yi komai muna kuma yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kafin mu fara wannan daura muna miƙa godiya ta musamman ga daraktan wannan makaranta ta Bara'imul Iman Malam Shu'aibu wanda shi ne sababin wannan daura muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi da duka malaman wannan makaranta waɗanda suka ba da gudunmawa wajen tabbatar da wannan daurar da kuma inganta al'amuran da za su sa a amfana da wannan daura. A wannan littafi na alfiyatul usul asali na ne na littafin miftahul usul ila Bina'il furu'i alal usul wanda Sharifut tilmisani ya wallafa. A wannan littafi na sharifu tilmisani wanda yana daga cikin malaman malikiya an haife shi a shekara ta 710 ya rasu a shekara ta 771 a wannan malami daga cikin mizan wannan littafi na shi ne littafi ne wanda ya haɗa usul da kuma fikihu gaba ɗaya a guri guda zai kawo ƙa'ida usuliya sannan kuma ya kawo alfuru'ul fiqhiyya waɗanda suke ƙarƙashin wannan ƙa'ida wannan yana daga cikin dalilan da ya sa na ba wa malam shu'aibu shawara lokacin da ya ce mi alwarakat na ba shawara cewa wannan littafin ina sa ran za a fi amfana da shi saboda haka a littafi ne wanda gaskiya ya yi ƙoƙari sosai kuma har wanda bai iya usul sosai ba zai iya amfana da shi saɓanin ragowar littafai waɗanda za ka ga usul ɗin ne zalla wanda aka zo wani wajen sai ka ga an samu taƙidi amma shi wannan ana haɗa usul haɗa da fikihu a guri guda wanda ya nazama wannan littafin abdullahi bin fodi malami ne mashahuri wanda yake muta fannin ne a fannuka da yawa yana da littattafai a ɓangaren tafsir irin su ziya'u tawil da kuma nazum ɗin miftahu tafsir da annuƙaya da al'itkan a ɓangaren sarfu kuma yana da alhissun rasin wanda shi ma littafi ne wanda ya yi nazamin a ilimin tasrif a ciki sannan a wannan bangaren yayi nazamin wannan littafi na miftahul usul ila bina'il furu'i alal usul wanda wannan alfiya ta kunshi baituka 1091 Sheikh Abdullahi bin Fodi kusan a daular a ɗan fodiyo gaba ɗaya a daular jihadi ta ɗan fodiyo wacce su ne suka assasa sarakunan musulunci suka kuma yi jihadi na shirka da kuma na kakkaɓa bidoyi babu malami gaskiya wanda ya kai irin shi babu shi tun a zamaninsa mutane suna mamakin iliminsa har yana cewa wa in ƙila bi husnin zanni fiye ma ƙila fa maujatun min maujati jibrila yana cewa idan an ce ni wani mutum ne babban malami ne saboda kyakkyawan zaton da ake min to ni wata kumfa ce daga cikin kumfar jibril ma abin nan malamin sani abdullahi bin fogi an haife shi a shekara ta dubu ɗaya da dari ɗaya da tamanin bayan hijira ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da dari biyu da arba'in da biyar ya yi shekaru sittin da biyar daidai kenan a duniya a gaskiyar lamari ya yi ƙoƙari wajen sauƙaƙe wannan littafin kasancewa wannan littafi na usul ne da kuma ƙawa'idun fiqhiyya babu laifi mu ɗanyi 'yan muƙaddima ko da gajeruwa ne a kan me ake kira da ilimin usul me ake kira da ilimin qawaidul fiqhiyya sannan kuma me bambancin da yake tsakaninsu a farko idan aka ce al'usul jam'i ne na asl wanda idan an ce al asl shine ma bina alaihi rubu abinda ake gina wani abu a kai. kamar yanzu misali foundation din nan makarantar shine asalin wannan gine-ginen kaga wannan yana nuna cewa al'asul shine tushe a istilahin malamai idan suka ce al'asul yana zuwa da ma'anoni guda hudu ana amfani da kalma al'asul a matsayin addalil kamar idan kana karanta bidayatul mujtahid ta ibn rushd zaka ji yana cewa wal aslu fi wujubi salah qawluhu ta'ala ma'anarsa shine ad-dalilu ala wujubiha ana amfani da kalma al-asl a matsayin al-qa'ida al-mustamirra kamar yanzu misali da suke cewa al-aslu baratu zimma al-aslu fil ashiya al-ibaha kaga abin da suke nufi shine al-qa'ida al-mustamirra ma'ana tabbatacciyar qa'ida na uku ana amfani da kalma al'asil a matsayin almatsisu alai idan muka zo babin kiyasi za ku ga kiyasi yana da rukunai guda hudu rukunin farko shine al'asil mana abin da ake ɗora wani hukunci a kan shi kamar yanzu misali idan muka ce wiwi haram ne za mu ce mun yi ƙiyasinta ne a kan giya saboda dukkan suna sa maye kaga a nan gurin giya ita ce al'asil saboda ita ce almasisu alai na hudu ana amfani da kama al'asil a matsayin a arraji kamar yanzu ka ce al'asul fil kalamil haqiqa ma'anarsa shine arraji saboda wani lokacin al'asul yana zuwa da ma'anar saboda wani lokacin alkalam din yana zuwa da da siffan majaz mana ya zamanto an yi magana amma ba ta haƙiƙa ake nufi ba yanzu kamar misali ka ce ra'aitul asada yaqra kaga wannan asad din majazi ne ba haƙiƙi bane ina fatan mun fahimci wannan a abu na a gaba ne in aka ce fiƙihu a lugar larabci ana nufin alfaham Allah maɗaukakin sarki yana cewa fa mali Kaduna ya la yakaduna na hadisa ma'anarsa shine yafhamuna hadisa yawwa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halal uqdatan min lisani fahamu ƙauli shi ne ma'anarsa wa in min shay'in walakin la na tasbihahum walakin la na tasbihahum shine ma'anarsa idan aka ce ilimin usulun fiqh akwai kallo da yawa da malamai mabambanta suka masa wanda kowa da irin ta'arifin da yawa ilimin usul din amma dai tarifi ɗaya za mu ɗauka saboda yanayin lokaci a waɗanda suke yi wa usulul fiqh tarifi da cewa alqawaidul ijmaliyya allati tawassalu biha ila istinbat al-fiqh min al-adilla mana ƙa'idoji ne dunkulallu waɗanda ake amfani da su wajen ciro fikihu daga dalilai saboda haka yanzu misali idan ka ce al'aslu idan ka ce misali al'amru ya tabi alwuju ko kuma annahau ya tabi at-tahrim kaga wannan ka'ida ce dunkulalliya wacce a ƙarƙashinta abubuwa da yawa za su shiga ciki abubuwa da yawa za su shiga ciki yanzu in mutum ya tambaya akan me hukuncin sallah zaka ce mai A wajiba ce me yasa saboda Allah ya ce wa qimus sala kuma umarni ne a cikin wal amru yaktazi al wujub inda zai tambayi wajibcin zakka da irin wannan ka'idar zaka masa amfani ka dauko ayatu atuz zakka ka dabbaka ta irin yadda kai bayani na farko in ya tambayi wajibcin hajji ma haka zaka dauko walillahi ala nasi hijjul bait ka fitar da wajibcin hajji ta hanyar wannan tsarin da aka yi ina fatan mun gane a ah, da haka ƙawa'id ne waɗanda suke ijimaliya waɗanda ake ciro fiƙihu ta hanyar dalilai daga cikin dalilai idan aka ce usul to ilimi ne gaskiya mai mahimmanci babu wani mutum da zai fahimci addini yadda ya kamata in dai ya zamanto cewa ba shi da ilimin usul in dai baka da ilimin usul ba za ka taɓa fahimtar addini yadda ya kamata ba saboda ƙa'idoji ne na batul ahkam Ah, in an ce ah, ah, idan ce idan a wajen malamai abinda ake nufi da shi shine ne alahkamul amaliyya al-muktasab min adillatiha at tafsiliya wannan shine ma'anar fiƙihu, ma'ana hukunce hukunce waɗanda ake aikatawa da gabai su ake kira fiƙihu. saboda haka duk hukuncin da ake yi da gaba shi ake kira fikihu da haka yanzu misali sallah azumi zakka duk sunan su fikihu amma duk hukuncin da ake aikata shi da zuciya kamar yanzu irin su arraja irin su alkhawf irin su at-tawakkul waɗannan duk suna ƙarƙashin aqida ne ba a kiran su fikihu a istilahi na ƙarshe da can ana kiran su fikihu amma daga baya da aka samu kashe-kashen ulum ba a kiran su fikihu don haka a bambanci tsakanin fikihu da kuma usul shine shi usul ƙa'idoji ne waɗanda ake ciro fikihu ta hanyarsu shi kuma fikihu shine gundaren aikin da ake aikatawa to yana ganin wannan mukaddima tana da mahimmanci musan menene fikihu musan kuma menene usulul fiqh ina fatan mun gane duk mutumin da yake so ya zama malami cikakke ba zai wadata daga duka guda biyun ba ba zai wadata daga usul ba saboda ta hanyarsa zai iya gano hukunci hukunci ba zai wadata daga fikihu ba saboda su ne asalin hukunce-hukuncen da ake aikatawa da gabbai kuma in bai san fikihun malaman baya ba shi ma ba zai iya kokari wajen baɗin wani fikihun na daban na matsaloli sababbi ba ina fatan mun gane na'am a insha Allah ta'ala ba tare da bata lokaci ba za mu fara wannan littafi mai albarka na alfiyatul usul na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد قال العلامة عبد الله بن فودي في ألفيته للأصول وبداية الفروع عليها المقدمة الحمد لله الذي قد أصل محمدا والخلق منه فصلا لذاك كان أفضل البرايا مخصصا بأفضل المزايا ومرسلا إلى جميع الناس مبشرا ومنكرا للناس وصفة الخلق إلى الخلاق يأمرهم مكارم الأخلاق ومودعا في أفضل الأصول ومودعا ومودعا ومودعا في أفضل الأصول فروعها من أنجب الأصول صلى عليه صلى عليه الله ربنا وسلم وآله وصحبه وعمامه جميع أهل جميع أهل ملة الإسلام ما ظهرت أدلة الأحكام نعم ما لن يجد الحمد لله الذي قد أصلى godiya da tabbata ga Allah wanda ya zamanto ya ne wanda ya sanya tushe a idan aka ce alhamd ana nufin wasful mahmud bi sifatil kamal mahabbatan wata ta'ziman mana a siffanta abin yabo da siffofi waɗanda suke na cika saboda nuna soyayya da kuma girmamawa wannan shine ma'anar hamd saboda haka alif da lam ɗin da aka saka a farkon alhamd lil istighraq ne saboda haka shi yasa bahaushe in yazo zai ce maka dukkan godiya mana istighraqu jinsil mahamid shi yasa aka sanya wannan alif da lam din domin ya nuna cewa duk wata godiya ta tabbata ga Allah Allah madaukakin sarki shi kadai ake godewa dukkan godiya saboda dan adam ba zai yi a gode masa dukkan godiya ba domin dan adam idan ya kyautata maka a wasu lokutan kuma zai iya munana ma amma Allah subhanahu ta'ala shi kadai ake godewa a kowanne irin yanayi amma ba a godewa wani dan adam a dukkan yanayi in dai ba Allah ubangiji ba a lillah wannan lamun din kamar yadda suke cewa lamul istiqaq ce saboda haka Allah ya cancanci wannan godiya karma Allahu kamar yadda malamai suka faɗa shine suna mafi girma na Allah subhanahu wata'ala shi yasa za ku ga a alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki yana yawan siffanta wannan sunan wa kana Allahu ghafurar rahima Allahu laqifun fi ibadihi wa kana Allahu azizan hakima kaga duka Allah subhanahu wa ta'ala yana siffanta wannan suna ne saboda haka wannan sunan shi ne suna mafi girma a cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maɗaukakin sarki ya yi sura guda tun daga farkonta har ta, kowace aya sai an faɗi wannan sunan na Allah wace sura ce suratul mujadala kowace aya a cikin suratul mujadala akwai sunan Allah kaga ba wani suna ko da aka yi wa haka alkur'ani aka ɗauki sura kacokan ya zamanto kowace aya a sura sai an faɗi wannan suna saboda haka wannan suna yana da girma kuma kamar yadda suke cewa ma'anar Allah ne al-ma'luf saboda haka ma'anar Allah ne ismul maf'ul ne ma'anar al shi shine al maabud kamar yadda aka karanta wannan aya ta cikin suratul a'raf waya zaraka wa akwai qira'a waya zaraka wa sai ya zama waya zaraka wa saboda haka ma'anar Allah ne al-ma'luf al shi shine al-ma'bud mana wanda ya cancanta a bauta masa ina fatan mun gane A alakulli hal wannan sunan yana daga cikin sunayen da Allah baya musharaka da bayansa a ciki ko da a mujarradin suna akwai wasu daga cikin sunaye waɗanda Allah maɗaukakin sarki yana musharaka da bayansa a sunan amma ba a haƙiƙanin ma'anarsa ba kaga Allah ya kira kansa da innahu huwa sami'ul basir kuma ya kira ɗan adam ma da sami'un basir hala ta al-insani hinun min ad-dari lam yakun shay'an maskura inna khalaqnal insana min nutsufatin amshajin faj'alnahu sami'an basira ina fatan mun gane irin su rahim irin su aziz duk kaga waɗannan sunayen Allah ne amma kuma ana iya kiran bawa da su ina fatan mun gane amma Allah ko a sunan ma ba a musharaka har waɗancan sunayen ma da bayi ake iya kiran su da shi a kuma kira Allah da shi a mujarrabin sunan ne amma ba a hakikan ne. saboda haka irin yadda Allah yake ji daban da irin yadda ɗan adam yake ji daban duka duk da dukkanin suna ji yanzu kai abin da ake a bakin titin na, akwai wanda yake ji amma shi Allah yana jin duk abin da ake a duniyar nan da abin da ake a sama so kaga kawai a suna ne aka samu ishtiraki wajen a samu din amma ba hakikani ba ina fatan mun gane saboda haka wannan sunan wasu suna cewa kowace luga kowanne yare akwai wannan sunan na Allah in kana zaune da mutane daban-daban daga yare daban-daban zaka ji suna faɗan Allah wani malami ma ya faɗi wani abu Allah ne mafi sani da abin da ya faɗa ya ce inda za a sa wa mutum wannan sunan na Allah to ba zai yi sati ba sai ya mutu saboda girman sunan Allah ne mafi sani saboda haka mala a nan gurin yake cewa alhamdulillahi lazi qad asala, muhammadan wal khalqu minhu godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya tushen halitta ya zama annabi muhammad wal khalqu minhu duk halittu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka fito haka malam ya faɗa Allah madaukakin sarki yayi masa afuwa malam ya ya gina hukunci ne akan hadisin da aka rawaito daga Jabir awwalu ma khalaq Allahu nura nabiyyi farkon abin da Allah ya fara halitta shine hasken annabinka wannan hadisi kuma hadisi ne wanda malamai da yawa sun ce mawdu'i ne ba ma hadisi bane ba ma hadisi bane saboda haka hadisin ƙarya ne bai inganta ba da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam azance mafi inganci shi ne an halice shi ne daga waniyin mahaifansa guda biyu amma ba daga haske ba wannan shine abin da yake daidai kamar yadda ya zo a nasabarsa an halice shi daga mahaifinsa ne abdullahi ko shi kuma abdullahi ɗan abdulmuttalif shi kuma abdulmuttalif ɗan na hashim har zuwa ƙarshe na tabbata kamar yadda malamai suke faɗa ta inganta har zuwa adnan daga adnan kuma zuwa ibrahim akwai saɓani a ciki daga ibrahim zuwa annaba adam kuma wannan akwai almakuzatu ya tu a cikin abin da aka faɗa ina fatan mun gane saboda haka a zance mafi inganci farkon abin da Allah ya fara halitta shine mai alƙalami ina fatan mun gane saboda haka wannan malam ne ya faɗa haka amma kuskure ne ya dogara da wancan hadisin tare da cewa bai inganta ba malam ya ce li kana afdalul baraya wannan shine dalilin da yasa ya zama shine mafificin dukkan halittu mana gaba ɗaya halittu nafi sallallahu alaihi wasallam ya fi su daraja wannan kuma haka ne ana yi duwala da adam wala fahar ina fatan mun gane da kuma hadisin shafa'a shi ma yana nuna nafi sallallahu ya fi dukkan halittu daraja saboda malamai suna cewa ɗan adam ya fi mala'ika daraja haka da yawa daga cikin malamai suka faɗa ya fi kuma aljanu kaga inda ɗan adam ya fi mala'iku ya fi kuma ah, aljanu daraja to annabi sallallahu kuma ya zama ya fi kowa daraja a cikin adam zai zama dukkan halittu ya fi su daraja ina fatan mun gane saboda kamar yadda ya zo a hadisin shafa'a za a zo neman ceto a je wajen annabi adam annabi adam ya ce ba zai yi ceto ba saboda ya taba cin ganyen bishiyar da Allah ya hana shi ya ci za a tafi wajen annabi nuh shi ma annabi nuh ya ce ba zai yi ceto ba me dalili saboda ya yi addu'a an yi ruwan tufana duniya gaba ɗayanta ta halaka sannan a tafi wajen annabi a ibrahim ko shi ma annabi ibrahim ya ce ya taɓa yin ƙarya sau nawa sau uku saboda haka ba zai yi ceto ba a je wajen annabi musa ko shi ma annabi musa ya ce ba zai yi ceto ba saboda ya kashe rai a je wajen annabi isa shi kuma na'am ya ce me <laughs> wannan shine hadisin da ya fi shahara ko ya ce an bauta mata amma abin hadisin ingantacce shine bai faɗi wani zunubi da ya ba kuma wannan shine ya fi dacewa saboda aiwala ta ziro wa ziratun wizira ukura ba shi aikata wannan ba bauta masa aka ba shi ya ce a bauta masa ba maƙultu lahum an ibudullah rabbi wa rabbakum ina fatan kun gane saboda kaga ba zai yi a ce ya danganta wannan a matsayin laifin shi ba tunda shi ya ma hana a bauta masa ne malam yake cewa mukhassisan ko kuma mukhassasan bi afdalil mazaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓantu da wasu abubuwa na musamman wanda ba wani wanda ya haɗu da shi a cikin waɗannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisi yana cewa utitu khamsan lam yu'tahunna li nabiyyin qabli an bani abubuwa guda nawa biyar wanda ba wani annabi da aka bawa kafin ni na ɗaya shine me nusirtu birob an sanya razana ana sanya razana a zuciyar waɗanda zai yaƙa tun kafin ya yaƙe su sai na biyu waju ilatliyar ardu masjidan wata hora duk inda sallah ta same ni ko ni ko al'umma ta to mai tsarki ne za mu iya yin sallah za kuma mu iya taimama da kuran sai na uku wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li nabiyyin qabli an halatta min cin ganima ba annabin da ta halatta a gare shi a baya kafin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu ganima ya ake da ita ko na ta ake sai na hudu sai me na'am wa uditu ash-shafa'a an bani ceto ko sai na biyar wa kana an-nabiyyu yubathu ila qaumihi wa istu ila nasi ammatan kowanne annabi za a aiko shi ne zuwa ga mutanen shi amma ni sai aka aiko ni zuwa ga dukkan mutane ina fatan mun gane shine ma'anar mukhassasan bi afdalil mazaya wa mursalan ila jami'in nasi mubashiran wa munziran lil fasi wannan baitin malam yana fassara abin da yazo ne a cikin surata as-saba ko wa ma arsalnaka illa ka kafatan linnasi bashiran wa nazira ba ma aiko ka ba sai dan ka zama a e, ga mutane gaba ɗaya mai gargadi kuma mai jan kunne mai kuma albashir ga waɗanda suka yi biyayya ina fatan mun gani shine ma'anar bashiran mana mai bishara da aljanna wa munziran lil mai kuma gargaɗi game da abin da yake da alaƙa da a wuta da kuma azabar Allah wasu batal halki ilal khallaqi Allah ya sanya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shi ne sila shi ne wani abu wanda yake tsakanin halitta da kuma ragowa halittu Sau da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ne a tsakiya shine yake kawo sako daga Allah ya makarimal akhlaq yana umartar mutane da kyawawan ɗabi'u Allah subhanahu wataala yana cewa cikin suratul araf allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil sai ce ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum anil munkar Allah yana magana akan sabai sune waɗanda suke bin annabi wanda bai iya rubutu bai iya karatu ba wanda an rubuta shi a cikin attaura da injila sifarsa ne yana umarni da kyakkyawa yana kuma hani da mummuna a cikin hadisi kuma a nausar salam yana cewa bu'istu li'utan mima makarimal akhlaq an aiko ni ne domin na cika kyawawan dabi'u kaga wannan sifarsa ce wa mu an fi afdalil usuli kuma Allah ya sanya a sallallahu salam a cikin a iyaye waɗanda suka fi kowa fifiku furu'uha min jabil fusuli wanda rassansa suna daga cikin mafi kyawar rassa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cewa wulittu min nikahin an haife ni ne daga aure ba daga zina ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga a zamanin maguzanci zamanin jahiliya aka haife shi amma duk da haka iyayen shi aure suka yi suka haife shi sannan kuma larabawa a jumlace suna daga cikin ƙabilu mafi daraja sannan kuma a cikin ƙabilar larabawa ma Allah ya fito da shi daga cikin ƙabilar a ƙuraishawa wanda a cikin larabawa su ne mafi daraja sannan a cikin ƙabilar ƙuraishawa Allah ya zaɓe shi a cikin a gidan hashim wanda wannan gidan tun a zamanin da can su ne suke yi wa alhazai hidima su ne suke kula da ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ya ce salla alaihi lahu rabbuna wa sallama Allah maɗaukakin sarki ya masa salati da kuma aminci idan aka ce salati ga annabi a ya kasa kaso biyu mu salatin da muke yi wa annabi menene menene ma'anar salatin da muke wa annabi addu'a ce saboda zaka ce Allahumma salli ala Muhammad kaga Allah kake roƙa yayi masa salati ina fatan mun gane amma salatin da Allah yake yi wa annabi shi kuma menene na'am me zikiruhu fil mala'il a'la ambatansa a cikin taron mala'iku yawwa wa alihi da kuma alayensa su waye alayen annabi sallallahu alaihi wasallam na'am su wane ne alayensa na'am alu aqil alu abbas alu jafar alu aliyin sai kuma ana karawa da matayensa annabi sallallahu alaihi wasallam sai su zama kashi biyar kenan saboda haka alayensa ba sa cin sadaka da haka an ce ma akwai sharifai da yawa a Maiduguri duk wanda ya san shi sharifi ne ya kamata ya daina cin sadaka ko saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min awsaqin nas yana daga cikin sufofin su ba sa cin sadaka kuma yana da kyau su zamanto suna daga cikin waɗanda suka fi kowa kulawa da a ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam saboda in ba su kula da ɗabi'unsa sun yi aiki da su ba to dangantakarsu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai musu amfani ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man babba bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk mutumin da aikinsa ya dakire shi duk mutumin da aikinsa ya yi baya da shi ya dakile shi to nasabarsa ba za ta mai amfani ba ina fatan mun gane saboda haka mutum ya dage ya sufanta da ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam wa da kuma sahabbansa wane ne sahabi walau ta kalalat saboda haka sahabi shine wanda ya cika sharuɗa guda biyu uku mallakiyar nabi sallallahu alaihi ya haɗu da annabi sallallahu alaihi kaga ba su ce marra ba saboda akwai wanda sahabbai ne amma ba su taɓa ganin annabi ba irin suwa irin su abdullahi bin ummi maftum kaga shi yasa suka ce mallakiya mu'minan bihi yana mai imani da shi kaga ta abu al sun haɗu da annabi sallallahu alaihi amma ba su yi imani da shi ba yawwa sannan wa mata alal islam kuma ya mutu akan musulunci saboda haka irin su irin mutanen da sayyidina abubakar ya kashe a qitalu ahlul ridda ba sahabbai bane saboda basu mutu akan musulunci ba amma inda a ce zai yi ridda a tsakiya da ya ridda a tsakiya sai kuma ya dawo ya koma musulmin shi to shi ma sahabi ne irin su al-ash'as bin qais na'am wa amma ma kuma muna fatan wannan salatin ya haɗa kowa da kowa jami'in ahalin millatin islami ya haɗa dukkan waɗanda suka karɓi musulunci ma zaharar adillatul hakani matuƙar dalilan hukunce-hukunce sun tabbata mala ya cika yashe da wannan baitin ne don ya nuna maka abin da zai yi magana a kan shi kuje mala وبعد ذا فأفضل الزدايا العلم وهو أجزل العطايا وهو حياة ميت الأحياء والتاج فوق رفر والتاج فوق أرقص العلماء نور الهدى حجة الأولياء وهو تراثهم من أنبياء من ناله نال قصى المراتب وقائم بأفضل المطالب لا سيما علم الشريعة الأولى لا لا سيما علم الشريعة العلى علي لا سيما علم الشريعة العلي بذلك بذلك الاسم ففضله جل نعم malam yake cewa wa ba'da za bayan wannan muqaddima da muka yi fa afdalu sajaya fa afdalu sajaya ma'ana sifa wacce take mafi girma da ɗan adam zai siffanta da ita to al al'ilmu shine mutum ya zama mai ilimi wa huwa ajzalul ataya ita ce kyauta mafi kaɓaki wacce Allah zai ba wa mutum babu wata kyauta da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi maka fiye da Allah ya baka ilimi a annabu sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa innal alima la yastaghfiru lahu hatta al-hitana filma tabbas malami har a kifayen da suke ruwa suna nema masa gafara wa innal mala'ikata latadhu ajnihata hali talibil ilm ridan bima yasna mala'iku suna ajiye su ga ɗalibin ilimi saboda yarda da abin da yake aikatawa saboda kaga ɗalibin ilimi yana cikin wata rahama yana cikin wani girma mai mahimmanci saboda haka shi yasa ɗaya daga cikin mawakan larabawa yake cewa ra'aitul ilma sahibahu sharifun wa in waladatu aba'un na naga duk mutumin da yake da ilimi za a ganshi mai daraja ko da kuwa iyayensa makaskanta ne yanzu mutane nawa ne iyayensu talakawa ne fitik amma Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka saboda ilimi walaisa ya zalu ya rufa'uhu ila an yu'azzima azima ƙadrahul ƙaumul kiramu wannan ilimin ba zai kushe ba yana ɗaukaka darajar mutum har sai manyan mutane sun gane girman shi falaulal ilmu masu idan nufusun wala urifal halalu wala haram Ya ce in ban da ilimi da wasu rayukan ba su daɗi ba kuma da ba a san halal da haram ba saboda haka shi sa sai dina aliyu yake cewa ya ishi ilimi ɗaukaka duk wanda aka danganta shi da ilimi yana jin daɗi ko da ba malami bane ya ishi jahilci matsala duk wanda aka danganta shi da jahilci baya jin daɗi ko da jahili ne yanzu ka ga mutumin da yake shara a kan hanya ko yake kwasan masai bai taɓa zuwa makaranta ba ka ce mai jahili kawai ba zai ji daɗi ba ko da ko bai san komai ba to wannan yana daga cikin darajar ilimi sannan daga cikin darajar ilimi ilimi shi kaɗai ne a abubuwa manya wanda ba a ƙarye shi ba yadda za a yi mutum ya zo ya koyar da kai kuma ba shi da ilimi in dai ba shi da ilimin za ka gani Allah zai kunyata shi a gabanka amma kuɗi idan na ce muku yanzu ni muloniya ne a garinmu waɗanda ba san asali na ba za su iya yadda in dai ba su ga aljihu na ba ina ta kun gane haka nan idan mutum ya ce shi ɗan sarauta ne shi ma wanda ba san shi ba za su iya gaskatawa mutane nawa ne suka yi ƙaryar sarauta kuma ba a gane ba amma shi ilimi kana fara zama in dai ka yi magana in da gaske kana da shi za a gane ɗalibai nawa ne suka raina malamansu saboda me saboda malamin bai cancanta ba wannan yana daga cikin darajar da Allah subhanahu wataala yi wa ilimi saboda haka shi sa, malam ya ce, fa afdalus sajaya malam ya yace wa huwa hayatu mayyitil ahya kuma shi ne abin da yake raya waɗanda suke rayayyu shi yake raya su waɗanda suke rayayyu shi yake raya su da wanda ma suka mutu duk ilimi yana raya su saboda kamar da mai ta'alimul muta'allim ya kawo yake cewa wal jahiluna wal jahiluna qabla al quburi quburun na'am jahilai tun kafin su shiga kabari kabarar rakani ina fatan mun gane saboda haka ilimi yana raya mutum yanzu duk mutumin da yake da ilimi idan yayi magana ma zaka bambance ta da wanda bai da ilimi So da haka yanzu magana ɗan shekara ashirin mai ilimi za ta bambanta da ta wanda yake ɗan shekara sittin mara ilimi saboda ilimi yana haskaka zuciyar ɗan adam yana ƙara ƙarfafa ta ina fatan mun gane malam yake cewa wattaju fawqa ar'usul ulama kuma wani kambu ne wanda ake ɗora shi a kan kawunan malamai saboda duk mutumin da ya zama mai ilimi to za ka ga yana da wata kima yana da wata daraja musamman ranar alkiyama za a ce da makarancin ƙur'ani ikra wartaki fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha ka karanta kana karantawa kana hawa manzilaka za ta kasance ne daidai aya ta ƙarshe wacce ka karanta ina fatan mun gane almahiru fil qur'an ma'a safara al-mahir bil qur'an ko ma'a safaratil bararatil kiram ko ma'a safaratil kiramil barara yawwa ma an yi takadimi da takir ya halatta <laughs> ba matsala saboda haka kamar yadda aka rawaito ya ce da wasilata bin asfa haddisni hadisan لا تقدم فيه ولا تؤخر فغضب, الواس... فغضب واسلة بن الأسقى فقال لا بأس إن قدمت أو أخرت إذا أصبت المعنى ina fatan kun gane yawwa saboda haka yana tare da manya-manyan mala'iku yana tare da manya-manyan mala'iku kaga wannan daraja ce ta malanta malam yace nurul huda ta hanyar ilimi ake samun hasken shari'a duk iya sunnar da mutum yake cewa yana bi inda ba mai ilimi ba ne to a banza ne ba zai taɓa yi wa iliminsa ba zai taɓa yi wa wannan sunnar ta tabbata ba inda babu ilimi hilyatul auliya shi ne kuma a abin da zai yi wa waliyai ado duk iya ibadan mutum da takasa, matuƙar ya zamanto cewa ba shi da ilimi to zai zama jahili ne zai zama irin nasara ne kawai al-maghdubu alaihim ko zai zama irin nasara abdallun al alaihim sune yahudawa so zai zama cikin abdallun nasara kaga ga su da ibada amma kuma babu ilimi ina fatan mun gane wa huwa turasuhum min anbiya saboda haka gadan kuma annabawa ne annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa al-ulama'u warasatul anbiya malamai magada annabawa ne wa innal a lam Risu dinaran wala dirhaman malamai magada annabawa ne su kuma annabawa ba su gadar da wani dinare ko dirhami ba saboda su annabawa mata tarakuhu sadaka inna ma'asharal anbiya'i la nuras mata taraknahu sadaka mutaren annaba ba a gadon mu duk abin da muka bari sadaka ne ina fatan mun fahimta ina ganin wannan yana daga cikin abin da zai ƙara zabarar da mutane wajen neman ilimi duk lokacin da ka gane cewa ilimi gado ne na annabawa to wannan zai sa ka zage dantse wannan zai sa ka ba da ƙaimi ka dage wajen neman ilimi ina fatan mun fahimta saboda haka annabawa babu abin da suka sa a gabansu illa karantarwa duk mutumin kuma da ya sa karantarwa a gaban shi shi ma zai ci nasara annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am wallahi Allah madaukakin sarki ya shirye da mutum ɗaya ta hanyar ka to ya fiye maka alkhairi fiye da a baka jajayen raƙuma yanzu kuma mu ce a baka manya-manyan motoci irin wancan katuwar mota ta malam shaibu da wasu a haɗo maka guda biyar to to sai koyar da mutum ɗaya ya fi a baka irin waɗancan manya-manyan motocin kaga wannan yana nuna maka darajar ilimi ina fatan mun gani saboda haka shi yasa yake man nalahu nala kusal maratibi duk mutumin da ya samu ilimi to ya samu daraja mafi girma wa fa'izun bi afdalil kuma zai zamanto ya samu nasara ya samu daraja bi afdalil matsali da fiyayyen abin da ake nema saboda babu abin da mutum yake nema fiye da ilimi babu abin da mutum zai samu daraja fiye da ilimi shi sa ga Allah subhanahu ta'ala ilimi yake ya ba a cikin alkur'ani wala na dawo da wa sulaimana ilma kaga bai faɗi dukiya ba ga annabawan shi wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala min ibadihi kaga ilimi Allah ya ba su rabbi يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم kaga shi ta yace nala qusal maratib Allah ya hada shahadarsa da shahadan masu ilimi shahidallahu annahu qa'iman a suratul fatir kuma Allah ya bawa masu ilimi babban shaida yace me Inna ya kashe Allah min ibadihi al’ulama ina fatan mun gane to kun ga wannan duka yana nuna maka darajar ilimi da kuma duk lokacin da mutum ya ilimi zai to ya samu daraja mai girma shi yasa yace lafiya ma ilmu shari'atul ali musamman ilimin shari'a wanda yake madaukaki mana duk wani ilimi a baya yake bai kai ilimin shari'a ba bizalikal isim fa fadluhu da wannan suna to falalarsa mai girma ce duk wani ilimi da ka sani yana bayan ilimin shari'a ne duk mutumin da ka ga ya yi ilimin shari'a amma yana raina kanshi ina fatan mun gane to bai ilimin ba ne yadda ya kamata amma babu abin da ba za ka samu ba cikin ilimin shari'a akwai wani bature ba jimawa ya gano cewa duk lokacin da maniyai guda biyu suka haɗu a mahaifan mace to hakan zai sa ta kamu da cututtuka to kun ga mu musulmai tun tun fiye da shekara dubu mun gano wannan a ina a ƙurani a wace aya na kace me? a aya ta takwas a suratul baqara kaga Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru kaga daga cikin fa'idojin idda shine in mace ta yi haila ta farko maniyin tsohon mijinta zai fita in ta ƙara inda akwai ɗauraya zai ɗaurawa ya fito in akwai wani ragowa a haila ta uku za ta fita fes to kaga shi sai da ya bincike kila ya kashe kuɗi ya buɗa ya gani amma yanzu yaro ɗan ƙarami sai ya biya mai wani lakaci. to kaga wannan yake nuna maka cewa ilimin shari'a musulunci shine ilimi mafi daraja shine ilimi a mafi girma na'am yake cewa faftahisu faftahisu bi aslihi wa far'i saboda ku yi kokari wajen binciken asalin ilimin ma'ana usulul fiqh ku fahimce shi wa far'i da kuma me da kuma furo ɗinsa sa fikihun wal yudi annahu kullukum fi zar'i kowa a cikin ku yayi kokari ya ajiye wannan ilimin a kirjinsa saboda me saboda cikakken ilimi shine ilimin da ka haddace duk lokacin da aka ce a baka da ilimi sai a ɗauko littafi to wannan yana nuna cewa akwai sauran ka a ilimi amma cikakken ilimi shine mutum ya zamanto cewa ko yaushe aka nemi ilimin nan za a same shi kun ga yanzu ibnu azum az-zahiri idan kuka karanta tarihin sa yana da littafi al-mujalla da wasu littafansa duk aka kona su yazo ya rubuta wannan al-muhalla din da ka mujalladi goma saboda haka shi yasa suke cewa ihfas fa kullu hafizin imam ka haddace kowanne duk wani wanda yake hafiz ne to ya zai zama shugaba duk mutumin da kuka ga ya tumbatsa ilimi to ta hanyar hadda ne amma ba ta wayin an dauko littafi zai zama malami ba wannan shine bambancin ilimin shari'a da ilimin boko ilimin boko ko da first class ka fita idan ka watsar da kashi tamanin, ka bar ishirin zai ishe ka kai aiki haka mutu amma ilimin musulunci in kana <laughs> in ka watsar da duka ma za a yi jarabawa sai ka yi muraja'a kawai saboda jarabawar promotion ko ta neman aiki amma shi ilimin musulunci ilimi ne da ake bukatar koyaushe ya zama yana kanka shi yasa ya ce waliyu da annahu kullukumu fi zar'i saboda haka duk mutumin da bai da hadda ma ko hadisi ne ba za a ansa ban ya zama sa'i ul hibs yana daga cikin hanyoyin da za a da'afa hadisin mutum idan ya zama sayi hif haddasa ba ta da kyau a ina ganin za mu dakata a wannan darasi a daidai nan dan abin da ya rage na a mintuna mu bar shi ko akwai tambayoyi insha Allah muna da ragowar minti takwas so in akwai tambaya sai mu amsa kafin mu zo darasi na